Kungiyar Jibuis mai hedikwata a Jos ta zage damtse wajen kammala cibiyarta na raya ilimi da sahihiyar aƙidar Islama a nan Abuja. Wannan bai rasa nasaba da cusa aƙida mai kyau ga musulmi. Biyo bayan nasarar da gwamnatin Najeriya ta cimma na dawo da salama a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma nasarar da za ta inganta wajen ci gaba da wa'azi, kafa makarantu da sauran cibiyoyin musulunci da za su rika karantar da al'umma ilimin addini da na zamani. Jibuis ta yi gagarumin wa'azi a nan Abuja don ƙarfafa wannan manufa. Ustaz Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malamai na kungiyar a Abuja. A ƙasan ƙasa akwai ainihin gurin da yake na ainihin fakin na motoci ne sannan akwai ɗakuna waɗanda suke na taro na bangaren maza daban bangaren mata daban har ma da gurin da ake wankin gawa da kuma ainihin ɗaki ko kuma masauki wanda yake na baki akwai kuma azuzuwa sannan kuma akwai ofisoshi a wannan gurin hawa na farko a ƙasa irin wannan abin da na yi bayani na ƙasa sannan kuma sama wato ma'ana hawa na uku na ƙarshe kenan ya shafe gaba ɗaya duk waɗannan abubuwan da na faɗa masallaci ne ɗauke da su gaba ɗaya yadda gurin ke kunshe kenan kuma cikin tsari da taswira mai kyau kamar yadda na yi bayani a baya wanda yake tafiya daidai da zamani. Shi ma mai wa'azi na kungiyar Sheikh Bashir Kashere ya karfafa aikin kungiyar na marawa neman ilimi baya. In ka ji mutum ya zo ya ce maka babu karatun boko da shauransu kamar yana suka ne da addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itlubul ilma walau bi sin ku tafi ku je ku nemo ilimi ko da kasan sin da kuma kaga sin a gurin China ne. Ilimi dukkan sa gabaki ɗaya daga Allah ke kuma ilimi neutral ne. Kungiyar ta yi amfani da wannan dama wajen kira ga majalisun dattawa a Najeriya da su rika da mai da hankali kan muhimman al'amuran da suka shafi ƙasa. Sheikh Sani Haya Jingir shine shugaban majalisar malamai na ƙungiyar na ƙasa. Idan aka ce mutum bai fahimci aikinsa ba, to akwai hatsari. Yaushe za a ce ɗan majalisa da yake da buƙatar a gyara tattalin arzikin ƙasa, a gyara ilimin ƙasa zai koma yana maganar uniform kaga ba daidai ba ne. Don haka wannan abin da suke yi su dawo kan hanyar yi wa ƙasa aiki kuma ba daidai ba ne a ce da majalisar ƙasa da gidan shugaban ƙasa kullum suna waƙar madaba a kasuwa gaban ƙasa ɗin ya san shi ne allah ya ba ƙasar gaba ɗaya ya ba shi kuma soyayya al'ummar ƙasar ya duba na kusa da shi duk wanda zai ba da muguwar shawarar rigima kar ya ɗauki wannan. Ƙungiyar ta Jibwis ta taɓa ƙaddamar da littafi mai taken Boko Halal da ke ƙarfafa mutane gwiwa wajen neman ilimi da cire tsoron 'yan ta'adda da ke hana al'umma su kone neman abin tallafawa ta hanyoyin halal. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.